san dai na faɗa maka ba na son sunan nan da kake faɗa min na mai ciki ko? na lafiya. Kai dama ya gaya madan kuna nan yanayin dama sai dai ta hakuri haka zan ka lallaba har Allah Allah ya su gaggi lafiya. A komai ni dai bukata ta fit har bumin dan nan dai ko ɗan nan dai inda gansu dai ni ma dai dan jijjiga san dai ni na samu a komai al'amfana, amfana Allah baki hakuri. Ya zace zan zo da an gama baje min kayan girki mun samu zan ɗiba kin san lokacin dawa ta yi. Shi ana ana ta danna dannan waya. Ka san dai bana jin daɗi ko? Haka ka bar ni bana jin daɗin jikina. Ya za a yi ka ce ma in shiga kicin in yi girki? Ni ba zan iya shiga in yi ba. Wai kina nufin ma gaba ɗaya kenan biki girki ba? Kin fa san halina ni. In ban zuba ba ba zaman lafiya. Kuma ni in ba a gida na ci abinci ba bana samun nutsuwa. Jira nake dama ka dawo ka min wai Shikenan. bari je in sayo miki ni na ci na a can kafin in dawo dan aji sai auka kuma faɗin suna ya guri mara ciki na daina insha Allah manta nake Yawa turan ke daɗe me za a siyo miki tuwon dawa ko na masara ko tuwon gero ko ko tailai laiki so ko makaroni ko ko burabusko ko ko dambu ko ko shinkafa to ko ma me to shikenan to sai na dawo assalamu alaikum

Wannan wani irin abinci ne? Ya za a yi ina matsayin matarka, ina ɗauke da cikin ka kawo wannan jagwalgwalan abincin. Me ka jagwalgwala a cikin wannan? Na ga abincin nan lafiyayye ne, sabon jijjiga ce saboda sauran da nake in ka miki, miyarsa ta hau kansa, amma bai da laifi. Subhanallah idan Allah ki bar magana abinci ne fa mai kyau da tsada da da lafiyarsa ba. Ni kaina hana kaina na nace gwara ki a fara ka miki. bana son shi ka tashi ka dauke min shi a falo na. Daki zan kai miki kenan ko ki ko da zubin ba na son ka saka min shi saboda har min da zuciya yake yi ka tashi ka dauke min shi a falo na subhanallah fita min da abincin na a falo na Thank you. Wallahi umma wani nake ji. wallahi Allah ya raba ku da ita ya kusa dawowa yanzu da inda yake ku yi haƙuri kun ji. Ba shi ya dawo. wani irin ga abba ga bawanku ya dawo ko wani irin bawa kuma ka daina irin wannan don allah don annabi ka daina irin kullum ina nuna ma har yanzu ka ki fuskanta yanzu fi sabilillahi yaran nan suna jin yunwa na lallaba su da kyar ka dawo suna munna sun ga abin da za a dafa ka zo kana gabawa to in ba su yi ma ba wa za su yi wa zai kawo musu abincin shikenan dan adam ba shi da hutu ke ga kicin zo kin sa su a gaba kun zauna jugum jugum kuna jira bawon ku ya dawo to ai Allah ne ya dora maka ba mu ka dora maka ba kaga in mun jira ka ma babu laifi a ciki shikenan shi mutum ba zai huta ba in fita in tagararan ba a rana kin san da ya aka yi na samu wa'annan din to ba sai ka gode wa Allah ba tun da baka lafiya fita ka nemo menene kuma na korafi ni kullun ina jan hankalinka kuma yanzu ma ba fushi ne ba gaskiya nake faɗa maka dan Allah dan annabi ka ringa godiya ba kai ba ma duk masu irin ɗabi'a ka ringa gode ma Allah mutum Allah ba shi lafiyar fita ya nema kuma yana nemowa yana korafi wani yana nan so yake ma ya samu mi ya zama lafiyayye ya fita ya nemo bashi da hali ko kuma kuna da lafiyar nema sai korafi da mita kin ga fa wani magana lafiya wata lafiya in baka da shi da ni da mara lafiya duk uwar ubansu daya wai yanzu ta za ki tashi ki gyara ko kuma ni in je in sha rana in kawo kuma ni zan tashi in gyara miki a'a zan dora amma dai ka ringa godiya saboda mai lafiya kan koya aka juya ya fi cutar azumi nan in ka kai ya miki da kai a gidan dinga ma dai ala ƙara ƙarfin neman. ji hakuri ban yi fushi ba kuma ba zan gaji ba kin ga zama nan haka ba abinci ba daɗi didi dai an gaya min cewa ku masu ciki ko da za ku wani ba ku ci ba ba matsala ba ne amma dai ni ba na jin daɗi shi sa kika ga ina ta lallaɓawa he lallai saboda cikin ba a jikinka yake ba shi yasa zaka ce ko ban ci ba ba abin da ya dame ka ko ba haka nake nufi ba ai duk da an gayan wannan din Eh, kin ga gashi ban tsaya ba so nake daina ga kin samu ci saboda cikin nan an yi na daya ya zube na biyu nan an ta karkare an kuma samu ya sake barewa to kuma daukun kuma in zo sake harki tsaya shi ba kin ga alamari ba za a ji daɗi ba ni so nake a lallaba fiat a samu dan nan ki fito ko yan nan nima dai in samu dai nima dai in dan gana jinjina dai abin nan ko ba haka ba zan fi samun nutsuwa dan Allah ki hakuri ki dinga daurewa an ce zama ma haka kansa da ɓacin rai su ma ana haifarsa ba su da lafiya to shi sa ba na san wannan ɓace-ɓacen da kike yi a daure dan Allah da annabi na ji taliya in yara za ka dafa min to na ga yaran na ai ba a fesa ba wadanta tana dama musu taliya su me ka dauke ni ni din ba yarinya ba ce eh haka ne ka tashi ka dafa min taliya in yara kuma a sanya manja a ciki da yaji kuma a hada a juya a soya shi haka nake son cin shi to in sai dai a je gurin masu shayi kenan me masu shayi kai ba za ka dafa da kanka ba sai dai ka je wajen masu shayi ni da kanka nake so ka dafa min to ni ba dan hamsin ba ba dan sittin ba ba dan saba'in ba ban kai tamanin ba ina zan iya wani dafa taliya ni da ban taɓa gwada girki ba tsakani da Allah kuma a ci har in soya su manja su albasa ni ban sanya ake yin waɗannan tsarin ba. Oho ko da yan dubu ne ma kai za ka dafa mani ina na. To ai na dai ba yaji a gidan nan ko? Sai ka siyo barkono ka daka kuma da hannunka. In kuma daka? Eh magi ya je. To. Ka tashi mana. To zan tashi. wai zo kake ka ga sai na yi kuka ne zan tashi zan kuma insha Allah kuma kar ka jima to insha Allah Kana ji ne gida? Magana ce dai ta kullum zan maimaita. ka ga rayuwar nan idan Allah kuma ba in na gaya maka shi kenan ke na zama mun na namu ya koma ɓacin rai ba dan na san ka zuciyarka a kusa ko ni da nake mace rafi ka juriya <laughs> ke dan ba fita kike nema ba shi yasa ba haka bane ai da ma na fita ma ka rediyo ga baki mutum zai yi da sauransu yanzu kaga Allah ni'imar da ya maka Allah ya maka rai ya maka lafiya ya ka a musulmi ya baka babban arziki duk abin da ake so bawa ya samu kwaya ɗaya ne baka da shi dukiya kuma ko yanzu ka yunkura ka fita nema Allah baka zai a haka ma mun gode masa amma kullun shiga goma fita goma korafi goma wace irin rayuwa ce wannan kai ta mita kai kaza kai kaza kai yanzu wani yana nan mai dukiya ne amma bai da lafiya da zai talauce ya zama bai da ko sisi yana da irin lafiyar ka so yake wani kuma yana da lafiyar yana da dukiyar shi kuma arni babata a talauci fa ba kawai bane don baki san ƙarfin talauci ba ne kike faɗa haka ni fa nan in ban da shi kowa ma haushinsa nake ji duk wanda na haɗu da shi wallahi ƙona min rai yake ya za ka ji haushin mutane saboda baka da kuɗi su suka ɗora ma ko ka kai kaɗai ne baka da shi yanzu iya unguwar nan in ka fita da nawa za ka lissafa amma na tabbata korafin da kake so ba sa yi a gidajen su kai ba za ka koya ba in da ba na gaya maka cewa ka san sirrin makota ba amma ina gaya maka yadda zaman su yake kai har abada baka sauya ɗabi'a kaga yanzu a halin da nake cikin nan ma na kamata taimako dan wanke wanke da shara in girki ka zo ka tarar ne ka karasa ni kaga wanki can shi ne na fi ji ma wanki na hada shi gashi Babaci, eh? ni zan miki wanke? Ai wanki ba za ka yi min wanki ba ba taimako ba ne? A caci kika ciyo ni ko? Yaya zan ciyo ka a caca balce kai? to in ba a caci kika ciyo ni ba in fita in gama shan rana wajen neman muku abinci kuma in dawo gida ga bawa in miki wanki ta kina da matsala in irin wannan hira zaki bin ni fa zan daina zama a cikin gidan nan saboda ta a kusa take ki bar ni in ji da abin da nake ji kai dama matsalar ka kenan shi yasa nace maka tun kan mu fara zaman nan dan Allah dan annabi ka kai fushi kai yar zuciya a kusa ai kin ji irin ta da akai gashi nan sallama ake assalamu alaikum Ayo sallama ba sai ka fita ba. Sai ka fita ka ga kowaye. Me zan je a sallaman nan gidan zan fita in ga alheri? Me gidan ko baya ciki ne? Ai wata sallama alheri ce ka tashi ka fita. Ai ba haƙin ta mutum. Ba dai a nan gidan. Ya fi. Wannan <laughs> Ya gida? Lafiya na ganka kuma. Wallahi lafiya lau. abin da ya sa na zo ita rayuwa dan adam idan kashen shi miciji idan ya share ka ka ga bakin tsimma tsorata kake kai tunani shine ai da zuni na ga lokacin hayin nan biyu Allah yau ina da ragowar wata uku na kuɗi na kai wani irin shaya ne kai ban gane wata uku ba shikenan saboda mahaukaci ne ni ka ban wahalar wancan shekarar sai in ki zuwa in tuni dole sai na zo ne maka tunin kuɗi na saura wata uku kudi na su kare sai na zo kai wancan shekarar ka ban wuya fa na ga idi ganin ido na ni na ga mai na gani wancan shekarar saboda hauka ake sai in bari sai wancan shekarar sai ka wahalar da ni yadda ka wahalar da ni wancan shekarar ƙarya kake yi to saura wata uku na zo in ma tuni ne kudi na saura wata uku zan zo in karbi kudi na in ka wahalar da ni wallahi tallahi wa adam ba inda zai sa haƙarƙarin sai huta in dai ka da shi kai kullun cikin tashin hankali ai kaga saurin ungozo ma ai ta bari a haihu kai ta bari ni to ni wannan ungozo ba ta bari a haihu ba tun wuri zan nemi reza wallahi ya ta ɗayan ga cikin hauka ake ga cikin nan ya kusa haifewa saura wata uku shikenan jazuli na gode yanzu shine abin da ka zo ka tuna min ko eh na tuna maka wata uku kuɗi na ka tanadar min nan da wata uku Allah ya ba mu rai da lafiya kwana ɗaya ba zan ƙara ba shikenan nagode eh Me, eh, na ba matsala na ga bakin ka yana motsi ko zagi na kake ne a'a ni na zagi ka zuli. to na tafi dan banza da wuri Ka mutanen banza bawan Allah bawan Allah